Rebel Master. alaikum jama'a ina ku. da fatan kowa yana nan lafiya ni ce dai hadiza aliyu gaban kamun kullum a yau muna tare da babban bakonmu amma abinda nake so da ku kada ku motsa yau na tabbatar kafin a fara wannan program din sai kun tashi kun tashi a yau muna tare da shahararre kuma ubana da fatan dai kuna nan kuna zaune

zance magana ce da kwatance a ciki in saka zaburance hikima ta nasara ce wanda ya sanni ya riga ya gani soyayya kamar ka ce tsuntsu ne amma kamar in dai tsuntsu ya tashi ai an ce baya dawo yana da ya danganta Haba. zai shekara ɗari ma bai a bar yi wa mai noma dariya to ni zai na yi ka jawo sa Hmm, kai dai bari <laughs> ai ina gaya maka dictionary na samu na hausa to ka ƙara samun magana eh, a bar me a bari wa mai noma dariya to wataƙila ya girba abin da ya shuka <laughs> ko kuma ko bai siyar ba zai ci kayan gaskiya ne kuma ba wallahi ta jin karin magana ina gaya maka ba <laughs> lesson ya kamata ka zo ka ɗauka wuri na Allah a ki shirya wannan shirin to barka da zuwa Yau yawa dije jama'a dama na ce muku kar ku motsa yanzu za mu tattauna da ali isa jita yana kamar mun yi anko ko eh, eh, eh wallahi gashi nan dai eh ai ka san akwai abin nan akwai chemist bahaushe ya ce mm. a rashin tai mm. akan bar arha mm. yanzu a ce wata ta zo ta taya ka eh. a matsayin mijinta Mm. za ka iya karba waye daraktan program <laughs> kaka damu ina jin ka anya wa gaya miki aka yi wani wa zai gaya ma daraktan na <laughs> na tsawon sani ne a ah, kaka damu kawai ba mu amsa ko ne a'a kamar yaya cewa me magana ta idan mm. yanzu misali mm. wata ta fito yanzu ta ce maka tana son ka da aure eh. ya za ka yi to ai zai wuya ma wata ta fito ta ce ta san ka saboda menene al'adar bahaushe musamman mace ah. yana wuya kwana kwana dai kake yi ai yana ga miki ko dai tsoro kake ji dai kada in a a ya danganta to yanzu wata ta taya ta ce tana so na eh, in kana so ba in ina so misali a ce za ta ɗauke nauyin komai kuma tana da abin da ya kamata. Ba maganar nauyin komai ai ba laifi bane ba idan mace misali ta zo ta ce wa namiji tana son kuma ba wai wani abu ba aure ne. na sani ai to shine nake tambaya anya wannan ba daraktan ne shirya miki wannan tambayoyin ba jama'a kun ji fa daga tambaya <laughs> ko dai in baka tishu ne akwai fa abin nan ko za ka yi sifin ne yanzu me yake so <laughs> in baki amsa amsa za ka baki ai na cire hula zan baki amsa da gaske za yi abu eh. so misali yanzu wata ta zo ta taya ta ce eh ah, za ta aure ni ko mm. me kika ce karin magana ne a rashin tayi eh akan bar arha to kin gani sai na duba na auna na tace na ga shin abin mai yiwa ne menene ribar a ciki ko menene faduwar to na ga in babu faduwar fa eh to zan shawara da matata <laughs> an zo to kun ji amsa ne to kan ba ku wahalar da kanku ba tana gida a kika sani mu dai ah, ina son yi ma tambaya babana yadda kike gaya mun a <laughs> zahiri ka eh, ina son sani me ka fahimta da soyayya ta yaya kake gane cewa ka fada a so mm. kuma menene bambancin soyayya da ake yi da misali eh, zan daukan maka misali a yanzu zamanin da muke maybe from Eh, shekara biyar zuwa yanzu da shekara biyar baya ya sai maɗauki decade shekara goma baya da yanzu tun da zamani yanzu ba fi shekara goma da abubuwan suka dan caccanza mm, so abin da na fahimta akan soyayya shine tambayar eh so ita soyayya soyayya a baki ake faɗarta amma ita a zahirance in kai aure za a gane soyayyar wani yana faɗa soyayya in ya faɗa ya sani dan na fada so daya kafin na yi aure <laughs> don ban taɓa kuka ba sai akan soyayya na so na san um, filin din na san yadda ake ji mm. ah, sannan ba wannan din ba ma bayan an yi soyayya an yi auren so a nan ne za a yi gangaryar soyayya mm. don duk wannan magana soyayya wani lokacin zai kau soyayya tana kaiwa har ga wani lokacin ai ta rigima ai ta faɗace faɗace to amma wannan da a cikin soyayya ne mm. daga baya za ta zama ƙauna daga baya za ta zama tausayi amana jin kai to shi na fuskanta da soyayya ba wai soyayya kawai a ce ana son ka budurwa da sauran ginin mm. sai an yi aure ake gane tangararriyar soyayya yadda take a matsayinka yanzu na mawaƙi eh, kafin ka auro matanka mm. na tabbata i don't know ban sani ba watakila it was easy lokacin da kai aure mm. uh, ko kuma it wasn't a matsayinka na mawaki lokacin da ka je neman uh, aurenta was it easy it wasn't easy at all an sha gwagwarmaya kin sai yanzu harkar um, wakar ta canza kamar a gaya miki decade ago shekaru goma sha biyu uku hudu biyar ba haka aka ɗauki waka a arewacin najeriya ba mm-hmm. yanzu watakila social media ya sa ana ganin ɗan abubuwan mawakan irin na arziki da suka samu da dai sauransu hmm. so da ana ganin mai ma ka ci da zaka ba wani mawaki yi maroki ne a yanda ah, al'ada take ah, na mawaki ko maroki za a kira shi so hmm. yanzu da canji so da na je wannan na sha wannan wahalar kafin Allah ya sa a bani mata ina ga abin da ya sa masu ya ta mu ta yi karko kenan Sun mm-hmm. ya ce da abin da aka fara shi ya zama cikin sauki sai ki ga watakila baya lasting ake cewa so amma aka yi gwagwarmaya aka sha wahala sai ka ga an fi rike shi da muhimmanci ya eh. ban san za a bani ba to amma dai Allah ya sa aka bani har waƙoƙi dai haka aka yi ta yi kamar ɗan indiya da kuka da waye ta <laughs> <laughs> dai Allah ya sa abin ya yi so zan ce bai zo min da sauƙi ba ah, kamar yadda nake gani a zamanance yanzu soyayya ta zama da sauƙi tunda mutane sun fuskanci inda muka dosa a sana'ance a wakar ake ganin kana da future mai kyau da sauransu amma da sanda muka fara mawakan ma da suke da arzikin ina gaba su fa kirga ba ko kuma a ce suke da rufin asiri su ba wanda zai ce ban ga su ba zai dau shi ko yesu su su baka hmm. ba san ina za ta zama ba dan an bana manta ta kan ce mun hmm, ki aure shi kaza kaza sai dai ke koma sana'a a wara ko wani abu da makamancin haka mm-hmm. saboda duk yan uwa da wannan danginta suna tunanin wahala za ta sha domin ma ba mu da wani plan dai kawai dai muna soyayya ne muna so mu aure a matsayin mu na saure da budurwa mm-hmm. kuma akwai kuruciya so daga baya ne shi yasa nake gaya miki zaka gane gangarar soyayyar mm-hmm. ah, in ta zama soyayyar kara um, koma miki wancan bayani na ba in ita soyayya ta zama soyayya ko wata ka gani da tafi matarka ko wacce kake so kyau mm-hmm. so wannan soyayya ba ta canza ba gaskiya ne ganin ita din nan ita kadai ce ta fi ma kowa kyau ta fi ma kowa mai ta ko da ko zaka ga wata wacce ta fi ta eh. zahirin amma kai a zuciyarka ya eh, son ya ki yadda ya baka cewa haka yanzu misali a matsayinka na uba kana da 'ya'ya kuma suna tasowa idan ɗaya daga cikin 'ya'yanka suka samu suka ce suna da interest a waka za ka basu su yi pursuing abin da suke so koko kai kana so ka yi abin kana da wani tunani a kansu da kake so su yi achieving a rayuwarsu wato har kullum ina ja mutanen zamani musamman mu iyaye na zamani yanzu ina mana sa'anninmu sa'anninmu na wannan generation din suna burge ni matuƙa saboda wahalhalu mu da muka sha ba mu bari yayan su sha ba duka mu mun tashi cikin wahala mun tashi da rashin support na iyaye da dai sauransu so wani abubuwan mun samu experience sai muke kokarin mu avoiding su yayan mu kar su sha wannan wahala hmm. so wannan tambayar taki yana ɗaya daga cikin abubuwan da baran shiga ba mm-hmm. yau ba ka hana ba ka ka shawara ba sa muke jan su a jiki muka zama abokanai tunda abubuwa ne duk da mu ba mu samu ba na yara mm-hmm. so wannan generation din iyayen sun zama Allah ya taimaka abubuwa sun canza akwai fahimta akwai fahimta fahimta akwai wayewa akwai ka ja ɗanka kusa maimakon da ake tunanin ja ɗan kusa shi yake tunanin <clears throat> ake tunanin zai kawo reni zai kawo rashin tarbiyya zai kawo rashin kaza sai zamanto shi yake nisanta ka da iyaye iyaye wannan abubuwan da suka yana nisanta su da iyaye mm-hmm. mun kuma yanzu shakuwar ta sa muna da fahimta ko yaro ne ko yaro wani abu yana faruwa da shi zai zo directly direct ya gaya ma ko yarka yes ba ta ji kunya ba ta boye ba sai ka ga wani abu ba ta yi shi a boye ba kuma akwai abubuwan da duk yanayin zafin uba ba ka isa ka hana shi ba mhm. so amma in akwai wannan chemistry din sai kaga ta zo ta gaya ma ko dan ya gaya ma ma cikin sauki ana cewa ah, kuma waka ko in ce in general industry kuna gurbata tarbiyyar mutane hmm. ko kuma kuna gurbata tarbiyyar al'umma muna yantar gurbata mu. samun jaye <laughs> so menene zaka ce kana tunani kai kana do you believe cewa waƙoƙinka zai iya gyara mutum ko zai iya ɓata ka ko sauran colleagues ɗinka? faɗa min da hausa <laughs> ka yadda ka yadda ah, tunda ah, shirin namu na hausa ne ko <laughs> kin ga shi kanshi wannan hausan da muke mutane da yawa suna kallo wato ina matukar ah, girmamawa kuma ina tunƙaho da shi harshen hausan saboda mutanen da suke jin mu hmm. suke sauraron mu a ƙasashen afirka ta wannan suna da yawa so kullum kamar ƙara tallata hausa yaren namu harshen namu muke hmm. mutanen da suke sha'awa kuma suna ganin mu hmm. wanda ma wasu ba su sani ba kuma in ka je kasashe da yawa na afirka ka ji ana hausa ana hausa so yare ne ba karami ba so ina so ko da yaushe mu dinga ƙara a bakashi so na yadda kwarai da gaske na yadda a matsayin ki na yan kallo ko mai sauraron waka baki waka ɗaya misali eh, mai waka mu dan yi tare da ke. sai a yi shi kamar mu yi shi a kamar magana ce <clears throat> mu daga ina za mu fara duk inda wanda ya so ka kaso shi hassada babban ciwo a zuciyar mai kullata na gaba tuni yayi gaba haka Allah ya hukunta ko ya zuma rumbun daɗi kaga bage ma rumbun daji ne ke cewa <laughs> a wata ba ta ishe ba rumbun daɗi ne ita oh, zama ai rumbun daɗi ce oh, so in kika ɗauka ita wannan waƙar za ki ga ta baka eh, abin da za ka ɗauka ka ƙaru da ita wurin ɓangare wurin uku ne ko zuwa biyu sosai farko ta baka shawara akan hassada wanda a Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan hassada babban ciwo ne wannan madisi eh, ne na dauka na fassara so kin ga an isar da wani sako wanda da yawa inda magana ka faɗa waye ba a ji ba amma a cikin wakance wa mutane miliyoyi da suka ji sun ɗauki wannan sun yadda kuma hasada mugun ciwo ne sannan wanda ya fika ya fika da dai sauransu da kuma kalaman hausa da aka yi karin magana ko ke yanzu kin ga an dan eh, baki wata <laughs> wani karatun da kika fahimta ba ya ce ita zuma rumbun daɗi ne so na yi kokari in sirka hausa masu sarkakiya kuma manya a kunce su domin 'ya'yanmu da suke tasowa su dinga jin hausar mai karfi mhm. zai taimaka harshen hausa kuma ka san waƙoƙin hausa ko mm. yana taimakawa sosai wurin hausa da films ɗin hausa da waƙoƙi yana taimakawa wurin um, gyara harshen hausa ai abinda nake faɗa kamar yanzu hausawan mu da suke zama a america england ya'yan su zaki ji ba su jin hausa mm-hmm, amma a waƙoƙin mu da fim suke kallo suna ana koya musu kuma suna son ya'yan nasu su mm-hmm. koya amma saboda ba wa'anda za su yi da su a can so sai su dinga sa musu wannan zai ga wani bai je hausa ba amma hausa ba ta ishe shi ba suna jin waƙoƙin mu so kin ga akwai gudunmawa da muke bayarwa a cikin al'umma ta bangaren harshen hausa da kuma ɓangaren shawarwari da irin wayannan kalamai da muka faɗa a waka. To jama'a da fatan dai kuna tare da mu mm. har yanzu sannan na fatan kuna jin daɗi. Kwarai ah, suna jin daɗi. <laughs> Um, tambaya ta ta gaba mm. shine um, abubuwa da yawa suna faruwa a rayuwar ɗan adam. Mm. Um, menene zan ƙara maybe za ka taya ni da yadda zan faɗi shi da hausa struggles ɗinka mm, gwagwarmaya da aka yi gwagwarmayan da ka yi mm. um, yayi ka san akwai abin da ake magana akai akan uh, mental health mm. Mutane mu da yawa ba mu magana wani lokaci in ka shiga wannan bangare you want to become somebody kana so ka zama mutum and then za ka fuskanci abubuwa da yawa na rayuwa sannan za ka ga wani zai fara watakila shaye-shaye wani zai koma gefe wani zai yi fada da mutane da abokanan sana'an shi ba shi da reason hmm. kawai wani abu ne yake damun shi depression depression menene kake gani yake kawo ire-iren waɗannan abubuwa menene hanyoyin da za a iya bi saboda a magance irin waɗannan problems to dije ni da ba likita ba eh amma ka san eh, bana tunani sai likita ne zai iya a iya tunani na kenan a iya tunaninka so yawanci kamar dai mu koma baya ta ya struggle na gwagwarmaya da muka yi mhm. kafin mu zama abin da muka zama a yanzu aka ce kowa ka gani ya zama wane to wanan ne to mu muna alfahari mu ce mun yi gwagwarmaya kuma mun zama wasu kuma mun zama mhm. wanda ya gan mu at mun kai shekara sha biyar zuwa sha bakwai muna gwagwarmaya a cikin industry din mm-hmm. you know so kuma ah, kamar yadda na faɗa shi sa muke ƙoƙarin 'ya'yanmu abin da mu ba mu samu ba mu ba su lokacin da muka fara struggle tsin eh, ba mu samu support ba ta bangaren iyaye yan uwa abokanai dai da sauransu saboda ba a yadda da abun da kake ba yanzu ne ma har ki ga uwa ko uba zai kira ka ya ce ma da Allah dan shi yana da basirar waka yana so kai supporting din shi ko ka zama mentor wani abu dai maka haka amma da kai ni kake kana buya kana ko bal din nan da kike gani da duk mun iya ta da ita ma za mu ci abinci amma rashin support din nan na iyaye da sauransu so struggles din mu mu kadai muka yi shi you know kuma Allah ya taimake mu ba mu yi shi ko sigari ba ma sha haka muka tashi da yanzu na ga 'yan zamanin nan sai da shisha suke iya <laughs> rayuwa a dan bubusa so mm-hmm. mu duba mi wannan ba haka dai muka tashi dai saboda ga abun da muka sa gaba muke so to shi muka hara kuma mm-hmm. Allah ya taimaka da ikonsa da taimakonsa muka kai inda muke so mu kai so an sha gwagwarmaya wanda in na fara gaya miki to za mu san awa biyar ma ba mu gama to jama'a da fatan kuna tare da mu har yanzu a cikin wannan shirin namu inda za mu ci gaba da tattauna da babana Ali Jita. Barkanmu. Tambaya ta nan shine. Mm. Ya kake kallon wanda yake iya keta haddin mata? Ya kake mishi kallo? Wannan tambaya ce mai girma ah, da watakila ba hurumina ba ne amma a matsayina na uba ina da 'ya 'ya'ya mata biyu sannan na yadda iya tunanin da ne na zamantakewar rayuwa na fuskanci mutane tunaninsu iri-iri ne mutane allah ya mu da yawa kuma duk mutum ɗaya da ke gani tunanin shi daban da wani da wani duk abin da aka ce ma mutum zai yi wani kakka yi mamaki zai iya yi tunda mun ga abubuwa da dama tsawon tsawon mu iri-iri so komai na iya faruwa idan abin da na sani da kowa zai zama kamar ni watakila da an zauna lafiya a duniya dan ni ko kaza ban taɓa yanka wanda yin hotin din wani wa kaza in yanka ta ban taɓa yi ban hmm. taɓa gani an yanka ba amma dai kana cin kaza wanda ko in haka yanka zan ci amma ni a yanka a gaba na, ko an yi an yi da ni in yanka da ka sai ta so ina ganin mutane iri-iri ne wayannan mutanen sai dai mai musu addu'a ban san ma me za mu ce ba amma dai yana faruwa din kana kuma ganin irin wannan ma matsayina na uba zan iya cewa wannan bai cika namiji ba gaskiya dabba ke yawa za ka yi sashi a layin dabbobi yes eh ko a dabbobin ba za ki gaba ba su ba a haka ai so wani sa'a na layi za mu sashi ba Allah ya kare mu amin idan eh, misali a harkar industry in general hmm. da social media za ka ga yawanci a cikinmu akwai waɗanda suke rigima da juna mm. sannan kuma yaransu suna zuwa saboda an taɓa wannan shi ma ya zo ya yi abin nan menene shawaran da zaka iya ba su in za akwai a hakan da gano wani ya shiga ɗau faɗan wani ya ɗora Kai mm-hmm. faɗan da ba nasa bai mm-hmm. kansa a matsayin yara ni abin da na yi ɗora iya experience ina industry nan duk dai a je a dawo gidanmu ɗaya uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya su masu kallo duk haka suke mana ka in aka ce gabon ta yi abu aka tashi faɗa gaba ɗaya ne mu duka za a ce yan fim ko yar mhm. fim you know ko mu da muke mawaka haka ake mana kuɗin goro so wannan kamar faɗa ne na cikin gida so iya shawara da zan bamu ko a bangaren siyasance da ake ta siyasa wannan sun ɗau bangare tunda industry yanzu namu ya zama na siyasa mm. so kawai dai abin zan nuna mana siyasa za ta ƙare kuma za mu dawo sana'ar nan ta mu so mm-hmm. duk abin da za mu duba ita sana'ar da ta kawo mu kowa da kika gani wannan kani din ta yi mishi riga ta yi mishi wando ga yawanci Allah ya mata albarka da a ce gwamnati za ta taimaka ta yi investing a wannan industry din so ina tabbatar miki za ta iya rike Najeriya ga baki kullum suna shigowa daga kasashen Afirka da suna shigowa wannan kani din dai da ake gani aka rena tabbas shi bahaushe kullum nashi yake rena suna ganin mu ba komai bane ba wata uwa bace amma kuma wanda suke wata kasa suna ganin mu wasu ne so in dai mutanen mu za su haɗa kai kuma mu ma mu ba mutane masu kallo abin da suke bukata kamar irin wannan programs din zaki da sai dai mu ga yan kudu sun zo suna yi mm-hmm. so irin wanda muke bukata mu dinga kankaro kanmu mutunci mutane suna ganin mu muna classy abubuwa abubuwa masu masu muhimmanci da kayatarwa sai ga an girmama mu maimakon mu ta faɗa da juna yasa akwai akwai drama drama mutane a cikin mu da yawa gaskiya so an ba shawara dan mm. Allah mu haɗa kanmu sannan kuma mu san cewa kamar yadda babana ya faɗa duk gida ɗaya muke wani abu idan ya faru da kai mm. ba wanda za a fara kira sai dan fim mm. so fitowa a social media kana rigima da wani naka yana kamar kana faɗa ne da yan gidanku idan kuna tunawa junanku asiri mm. da fatan kuma za mu ɗauki wannan shawaran kuma za mu gyara barkanmu da dawowa tambaya ta ta shi ne nazifi ko naziru zaɓa ɗaya a cikin zaɓen ɗaya za ka ai duk abu a na ne a'a sai ka zaɓi ɗaya gaya miki halin kowa ne a cikin? a'a kawai zaɓi ɗaya <laughs> tukuna babu maganan cewa wai ka zaɓi a'a ko ka faɗa min halin duk na san halin su kawai wanne daga da <laughs> aka miki bara ɗaya ba ɗaya a'a kawai ka bari <laughs> ba komai ai kawai ɗauka a'a mai rigima laziru <laughs> yanzu ya ji ban ɗauke shi ba kai jita zai kira kai jita <laughs> ya ne na ji shirin ku da hadiza shi ne ka dauna zifi ka ɗauke ni ba to yanzu da ziru ka ɗauka faɗa mana abu uku a kan shi to da ziru um, <laughs> akwai abubuwan da baran faɗa ba wannan tsakanin tsakaninmu ne a mutumin kirki ne ƙwarai mutum ne mai basira mutuƙa ah, da zan iya cewa shi dai yana son gasa da ni da nazifi duk a duniya ba wani abu da zai gani mun yi ko bi yanzu bal mu muka saya koma bal muna bal lafiya lau zai gan mu muna don rigima ya ce shi na ba ma iya bal din yayi ba amma a haka ta karfi da yaji sai da iya so duk abin da ya ga mun yi za mu zai yi shi ma na faɗi biyu ko eh ka faɗi da biyu eh, talented mutum ne very talented da basirar shi ta waka daban kuma da mu'amalar shi ta zahiri haka shi haka yake za ka iya waka waka ka tuna biyu. <laughs> kaifin basira ne tunani ne <laughs> babban mutum ne eh, wani lokaci abokin mu ne kawai haka to mm. thank you so much so madalla to jama'a mun zo ƙarshen wannan episode ɗin wanda muka tattauna da babana Alijita, Allah ya saka sannan Allah ya sada mu a next episode kada ku manta ku yi subscribing ku yi liking ku yi comment ba zan ce ka ku yi zagi ba because an kwana biyu <laughs> baka hana ba ta zagi aka ce ladies first ba eh kai ne abin nan ka san idan aka shigo nan hmm. za a tsaya a sa mana suna saboda a tabbatar ka zo haka ne yana ga wani kamar suna na eh ka ne Ali da Mench ne? Eh. To ina zan rubuta. Ko ina ne? Bari zaɓi hannun dama. To shi kenan. sannan akwai selfie really yes za mu ga social media <laughs> thank you na haka to dj san ba ma gaisa sai dai mu ci su fa ba sai <laughs> la prochaine la prochaine uh-huh. su fa <laughs> bye bye bye bye to jama'a gashi dai mun zo karshen wannan episode din mu haɗu a episode din gaba da fatan kun ji daɗin wannan episode na gode subscribe comment wanda zagi and like thank you